assalamu alaikum malam mutum ne zai yi tsalla sai ga ramadan ya zo sai ga ramadan ya zo kuma duk da aka tsalla da baya a kai a kai a kai to yaya hukuncin azuminsa baya sallah yaya hukuncin da kafin ramadan a cikin ramadan ne ma baya sallah so Allah ya shin hannun ka da kada ka da ne ko ko ya kuce ne kuma ya jira ba ta lura da jira ba azumin da yake yi dai daga dukkan a zahiri allah zai karbi azumin ka idan har ya tabbata yana musulmi amma mafi yawa hadisai ingantattu daga sahabbai da sauran magabata sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ke raba mutum da shirka da kuma zama kafin shi ita shi ne sallah wanda ya bar sallah to ya zama kafin kafai a kasan ijma'i ne nasu gaba daya suna gani barin sallah yana fidda mutum daga musulunci haka kuma a hadisi ya inganta wanda imam musulun ya rubuto cewa tsakanin mutum da shirka da kuma kafin shi barin sallah wanda ya bar ya kafa to kaga yana barin sallah ne a irin cewa shi sallan ma yana gani kamar ba dole ba ne a yi to ya kuma yana karyata ayoyi da hadisai suke umarni a yi sallah a wannan kai da yana iya zama shi ne don kuma ka kasala ne kawai yana nan a mai sabon allah ku dauki sarki ko da ke susa kai ba su bambanta da kanin wannan ba in ce kawai barin sallah yana samun ya zama kafin. daidai ya yi azumi idan har wancan hukuncin aka ɗauka cewa barin sallah yana mai da mutum kafin ba aiki wanda ba musulmi ba ba za a karbe shi ba فقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء musulmi إذا ما شرف إليك يكافوشي لمتي يزرون مسلمين وإن بقى مسلمين مدون إليك إقبال الغريب لا أكبر ألا يضرب shi شلا كشي a غير musulmi? to bai kamata shafi musulmi da yake wasa da sallah wajen azumi da kuma cikin azumi abubakar kuma allah ya masa rahama an tambaye shi mutumin da baya bauta wa allah baya sallah sai da azumi me matsayinsa ce ana masa tsoro kada ya mutu ba a cikin azumi ba a wajen azumi ma'ana lokacin da baya sallah kada ana masa tsoro kada ya mutu a wannan lokacin a haka zai tashi kenan haka amsar da abokan gumi allah ya ji ya ba da kuma hawan da aka yi to kaga shi matsalan kuma har ma cikin azumi ba ma ya ba ba ya sallah ka gwamna tashi abin ya yi girma da yawa Allah ya tsare mai shiratar da shi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم نعم إذن آياتا تبتها سنة آية سورة الطاها واصبر لحكم ربك فسبح بحمد آه، واصبر لحكم ربك فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وفراق النهار لعلك ترضى نمكم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم مي بيان أكل وبنغلوم لما أكل تسبيه الله وكفي سرقياتي مع النبي صلى الله عليه وسلم يهيه قوي قبيل حكم تنكو بنغيجنسا abinda aka dora masa na isar da manzon shi da takale na wannan da'awar, da yadda mutanen sassurai shawa suke cutar da shi akan wannan da'awar da kuma isar da wannan manzanci, to ya yi hakuri da wannan hukunci allah muna hukunci sarki shi ne zai kare shi ai fa innaka bi na? wato muna mun kamar yadda allah ya faɗa wallahu ya asuka minan nasi to Allah madaukin sarki shi ke zai kare ka daga cutar wanda mutane za su maka ba wanda za a bar ya cutar da kai saboda Allah madaukin sarki yana tare da kai aika innaka bi mahiyin minna wa ta kala'atina kana karkashin kulawar mu muna monitoring ɗinka muna kuma kare ka daga duk abin da zai iya cutar da kai sai Allah ya faɗi wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum ka yi tasbihi game da gode wa ubangijinka shi na tabu a lokacin da kake tashi to nan ne malamai su yi bayanai da yawa da kake tashi zuwa gari lokacin da kake tashi za ka yi sallah ko lokacin da ka tashi daga baccinka duka maganganun malamai kamar in abin da malam ta ke faɗi ai ila salati shi na ila salati lokacin da ka tashi za ka yi sallah shi yasa muka yi bayani akan du'a wa istifta ya ce ga shi nan abin da aka ce ma annabi ya faɗi subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka yana daga cikin du'a al-istifta kenan wannan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kina ya kuma yana lokacin da yake tashi zuwa ga sallah wannan haka akwai rabi bin ana da abdurrahman bin zaid bin aslama da wasu su dukkan su sun ruwaito wannan magana bi ma'ana wa sabbihi bihamdi rabbika hina taqumu ila salati lokacin da kake tashi za ka yi sallah to kai kai tasbihi ka gode wa ubangijinka wannan godiyan da tasbihi shine wannan du'a wa istifta سبحانك اللهم وبحمدك wa ta'ala وتعالى جدك ولا اله غيرك wannan shine malam bahar da rabi' bin Ana, da abdurrahman bin zaid bin aslama da wasu daga cikin malamai suke tafiya a kai sai na ta kuma ai lokacin da za ka yi sallah imam muslim ya rawaito a cikin littafin sa sahihi daga umar a kana yaqulu hadha fi ibtida'i salat shi ma umar ya kasance yana faɗin wannan addu'a a lokacin da zai fara sallah kenan yana shi ma bin umarnin Allah maraukakin sarki wa sabbihi bihamdi rabbika hina taqum shi ma kenan ya fassara wannan aya a lokacin da ka tashi za ka yi sallah ya sa malamai da yawa in ban da mazhaban malikiya suka ce du'a wa istifta yana cikin sunnonin sallah masu ƙarfi wanda annabi sallallahu alaihi bai taɓa sallah ba bai bude sallansa da ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'in ba kuma annabi ke faɗi kuma sallu kama ra'aytumuni musalli ku sallah kamar yadda kuka gani ina sallah to daga cikin sallar annabi yana yin du'a wal istifta sai ya sa da ga in ka bude duk littafin da ka bude sahih buhari muslim abu dauda tirmidhi ibn majah sai ka ga babu du'a wal babu yadda annabi ke buɗe sallolinsa da su akwai na dare ma wanda ga sunan jiya wani ya nuna mana su wasu daga ciki na dare su zawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a lokacin da zai fara sallah har na gaya mana wanda Abu Huraira ya ruwaito da suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama bayan annabi ya kaffarta sallah Allahu akbar kafin ya karatu sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiru sai can sai ya faɗi ya fara alhamdulillahi rabbil ka ga sahabi kamar yadda suke suna monitoring din annabi sallallahu alaihi sallama ko a cikin sallah ko a wajen sallah bayin wani abu fashe sahabi ya ga wannan abun kuma ya yi tambaya kai ba wanda aka ruwaito ayyukansa da maganganunsa da yanayinsa cikin gida da wajen gida da zaman gida da tafiya a duniyar nan irin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani movement din annabi da ba a kawo mana labarinsa ba mutum da ya ji ya shiru to akwai wani abu sun ce yau din nan haka kawai aka yi ko akwai wani abu da annabi ya karanta sai yake faɗi bayan sun gama sai sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fidaka abi wa ummi ya rasulullah kan san ka iyaye na guda biyu na ji ka ɗan yi shiru hunai atan bayan ka yi kabbara ka yi shiru kafin ka fara sallah ma za ta ƙuru ne kake faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ƙuru allahumma ba'i baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min al-janab allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal baradi abu huraira sai ya rike sai ya ruwaito mana sai buhari suka dauko sai suka sa a littattafai sai muka ga tsawon istifta da annabi ke daga wannan sallar da suka yi tare da abu huraira ta allahu an a da abu huraira mantuwa yake ya kai kara ga annabi annabi masa addu'a ya zama baya mantuwa to sabai da yawa haka suke idan aka ga hadisin jabir eh, nasir imam nasir din albaniya kawai nan hadisin kawai ya yi rubutu littafi sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha jabir sai dauko hadisin jabir tun daga tasowansu madina har zuwa dawo dawowansu madina jabir bai manta da ko hutsa wato tsakadiya da annabi yayi tun daga farko zuwa karshe sai da rawaito hadisin gaba daya shafi da yawa za a ga hadisi yana da cikin hadisi masu tsawo a cikin sahih muslim to kaga kenan wannan daga cikin abin da shi ma Umar yafahimci wa sabbi bi amri rabbika hayna taquma yawji da zaka yi imam ahmad ya ruwaito da sabu sunan an abi sa'id bin khudri wa ghairihi ya bayani an shi sabu sunan ana nufin abu dawuda tirmidhi ya nasai ibn majah sunan sabu sunan ruwaito wannan hadisin daga abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu da wani ta an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu zalika shi ma yana fadin wancan addu'a a lokacin da zai fara sallah فقال أبو الجوزاء وسبه بحمد ربك حين تقوم أي من نومك من فراشك لو كنت ذا كتاشي لك بچنك أكما أكم قدومك كأنه ونكما قال أبو الجوزاء فسر حين تقوم إلنا واختاره ابن جرير ابن جرير الطبري أتصير تولنا مغني يزابا حين تقوم أي من نومك با إلى صلاتك با أنقال ونم ويتأيد هذا القول بما رواه إمام أحمد هكا أبنك قال قرفة ونم مغنم تا أبو الجوزاء da kuma abin shi ibn jarir ya zaba abinda da imam ahmad ya ruwaito daga ubadat bin samit radiyallahu anhu an an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ara min al-layl fa wanda ya tashi a daddare ko daga lokacin tashi daga bacci ya faɗi wannan لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كن دي فدوئنن كالمؤمن لوكتين تاكين صدقة دون تكافيعي قومي kalmomin da ya fara bude wato rayuwarsa na tashi na wannan yini da su kenan sun matsala ta ce rabbi bikirli ya faɗi wannan kalma An ƙala sun da'a ko kuma annabi sun ce sanan sai ya yi addu'a bi mana ya roƙi wani abin da yake so ba zai yi haka ba illa istihi ba lahu ba shi an karbi addu'ansa a wannan lokaci ka ko ko alwala mutum bai yi ba a wannan lokacin kana tashi sai kai wannan da nan sai karanta ayoyin karshe na suratu ali imran daga Inna fi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب شيما عبد الله بن عباس يا رويتو من وأن hadisi mai tsawo yana yaro suka kwana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yawaito wannan hadisi kuma a cikin buhari yana shi ma hadisi mai tsawo inda ya sifanta mana sallolin dare na annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi bin abbas da suka kwana a ɗakin maimuna domin ita innan abdullahi bin abbas ne to yaro sai ya zo to ranar sai kudure ya yi masa ranar ce ya kwanta shi ne sai ce annabi da maimuna sai suka yi filo a tsawon filo a faɗinsa haka shi kuma sai ya yi filo ta gefen filo inda siririn filo haka suka kwana ce can sai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare to sai ya karanta waɗannan addu'o'in sai karanta yana sharan bacci a idanunsa sai karanta waɗannan ayoyi daga cikin hadisin aka karanto addu'an da mutum zai yi zai bi ta gida zuwa masallaci bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah har zuwa karshe zuwa Allah maj'al fi qalbi nuran fi an yamini har zuwa karshen addu'a Abdullah bin Abbas ya rawaito shi ma hadisi mai tsawo shi ma ya rawaito mana yana yaro to kenan ce to annabi ga abin da ya fara in mutum yayi wannan face Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ko kuma in ya roƙi wani abu Allah zai amshi wannan addu'ar da yayi zai shi abin da ya roƙa fa azama idan yayi niyya ya tashi fa ya yayi alwala a wannan lokacin thumma salla yayi salla ubila salatu za a karbi sallar sa babu makawa a wannan wurin wannan imamu buhari ya wannan hadisi wa qala mujahid mujahid kuma yake faɗi wa sabbih bihamdi rabbika hina ta qala min kulli majlisin a kowane zama kaga mun samu fassara nawa kenan yanzu uku ta farko wa sabbihi bihamdi rabbika hina taqumu ay ila salati ta biyu wa sabbihi bihamdi rabbika hina taqumu ay min nawmika wannan shine min majlis daga majlis shine wannan addu'a da ake kira kafaratul مجلس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Shine wannan shine inji malam wato mujahid kenan ce ai lokacin da ka tashi daga kowane zama shi ya sa to sai ka kawo mana kuma hadisi an abi ahwas qala idza arada ar-rajulu an yaquma min majalisihi qala subhanaka allahumma wa bihamdika kaga ga riwaya nan sannan akwai riwaya daga qabil abi rabah annahu qala hina taqumu min kulle majlisin shi ma abin da yake bayani kenan lokacin da zaka tashi daga kowanne zama da ka zauna in zaman nan da zamu yi za mu tashi kowanne mu in zai tashi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya bi umurni wannan aya wa sabbihi bihamdi rabbika hina taqum zai samu lada na bin umarnin Allah bin sunnan annabi sallallahu alaihi sa'annan duk maganganun banza da yayi a wannan wurin ko wasu abubuwa da ya Allah zai tsaye masa kaga ya samu gara ba sa kusan guda nawa san uku to kage kenan wannan shi abinda afa bin abi rabah yake fadi kenan yake hina taqumu min kulli majlisin lokacin da zaka tashi a kowane zama in kunta a hasanta idan a wannan majalisin kayi abu mai kyau misali ka zauna ne kana ambaton Allah ko karatun alkur'ani ko istighfari ko nasiha ko wani abu wanda Allah yake so a wurin to izdasta khairan ka tsara a wani alkhairi kuma da kake subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa ilayk wa in kunta ghayra zalika idan har mutum ba haka bane ya zauna kawai ayi shaftan wannan a ƙariya kuɗi ina wannan kaga wannan kamar. yi da mutane ne ko kuma wasu mummunan maganganu ko mummunan aiki to kana haza kafara sullahu to wannan addu'a ita ce kafara wannan abun da mutum yayi a wannan zaman kaga shi ma na shi kenan wa qad waradat ahadithun musnada akwai hadisai ingantattu wanda suke daga annabi sallallahu alaihi wasallama min turuqi yuqawi ba'daha ba'dan daga hanyoyi wanda sashi yana karfafa sashi akan wannan shine fa min zalika daga cikin hadisan أقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جلس في مجلس فكثر فكثر فيه لغته وليزونا أو لمن مدوني يزونا أو ريكينا سيما قلقلون تقول ليتين تقول أبو ديبا ديبا ييبا أولي فقال قبل أن يقوم من مجلسه سيما لولنا الأدعى الكافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك فشاء الله يا غفر كامتا أول من زمن به أبن دي أيكتا أول نموري رواه الترمذي إمام الترمذي يروي شوانا حديث وقال حسن صحيح شكم حديثي من حسن كما إن قدتش وأخرجه الحاكم الحاكم ما يروي حديث وقال إسناده على شرط مسلم cewa isnadin hadisi akan sharaɗin imam muslim amma imam muslim bai ruwaito hadisi ba kaga kenan mun gane abu uku a wannan aya wasabbihi bihamdi rabbika hina taqum duka kuma yana daukan kowane domin annabi lokacin da zai ya tashi zai sallah sai subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka haka ne in ya tashi daga bacci kuma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa allah zuwa karshen sa shi ma yana fada sannan in ya zauna in zai taji yana fara kenan ayar tana umurni in ka taji za ka yi sallah ka yi wannan zuwa wani cikinta in ka taji daga bacci ka yi wannan zikiri in ka zauna za ka taji ka yi ma wannan zikirin shi ma kansa kenan kaga mun samu riba abu uku a aya guda ɗaya dukkan su kuma suna tafiya tare za mu iya haɗa su mun aiki da su a tare tun da ba karo da juna suka yi ba kowane yana umarni ne wani kowa da inda ya fahimta da Allah ce hina taqumu to kowa da yadda fahimce su to zai ɗauki duka wayannan abubuwa wa min al-layli sa'annan da daddare fasabbihu ka tsarkake ka ai kurhu ka ambace shi wa abudhu ka bautata masa bittilawa da karatun alqur'ani was salati da sallatin layli a dare kamar yadda Allah ya faɗa ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يننجل الدين فصبح كي تسبيه كي تقرأ القرآن كي تتلى دك كتاج كي ونا بايا وانشا الزمن وإجبار النجوم لكم لوكت توراري سكي juya baya wato alfijir ya kusa kenan shine malamai suka ce ana nufin rakatai alfajr domin sune idbaran nujum din domin misali kai taurari da suke fitowa kamar rana kamar wata suna faɗi ta gab da asubahi a lokacin asubahi suke juya baya su faɗi to a wannan lokacin ka tashi kai sallah kamar yadda ibn kafir ce huma rak'atani allatani qabla salati fajr inji imam ibn kafir wa ibar nujum din nan sune rakatai nan da ake yi kafin sallan wato al-fajr fa innahuma mashru'atan inda idbar nujum an ta yi wannan nafilfilin lokacin da taurari suka juya baya za su faɗi akwai su manya-manya kusan guda bakwai kamar rana da wata haka suke tafiya kullum ko 24 hours suna tafiya suna tafiya haka su ne wanda mutane da suke ba su da agogo suke gane alfijir ya fito ko alfijir ya kusa fitowa kai inda junuhiha lil ghaibuba lokacin da suka karkata za su boye inji imam فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركتين ركتي الفجر عائشة رويته دقى آه، إمام البخاري da مسلم ruwaita wannan حديث daga aisha radiyallahu anha ce babu wata nafila da annabi ya fi kula da ita fi shi yasa cewa annabi yana sallan rakatul fajr habaran aw safara a gida ko a tafiya ba a bar su da witri ko a tafiya ne ya barin su amma sauran nafilfili a tun da azhar an ce yi biyu ma to kaga ba nafila na kafin da kuma na baya amma rakatul fajr annabi baya taba barin su shi yasa sai ce khairun min ad-dunya wa ma fiha sun fi duniya da abin da ke cikinta daga wannan lafazi malamai suka ce in aka tattaro na filfili ce wane ne ya fi ta sharakatar fajar shi ne ta kowane domin shi ne khairu minar duniya wa ma fiha witiri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan witiri amma dai wanda ya fi shine wato mai sunansa rakatai alfajar domin khairun min duniya wa mafiha ya fi duniya da abin da ke cikinta allah ɗauki sarki ya zartar da mu na'am na'am in mutum ya laki ne su goma salati an kada sallah na'am bayan sallah nan ya rama ina ya rama eh ya inganta daga hadisin abi dawud radiyallahu abu dawud radiyallahu anhu wani sahabi da cikin sabban annabi sallallahu alaihi wasallama bayan annabi ya sallar sallah ina sallam ya sai ya miƙe yana rafil fajr da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganci yana sallah sai ke gaya masa salatul fajr rak'atayn ko Salatu subhi rak'atayn salatul subhi rak'atayn sai ya ce ma sallaitu rak'atayn allatayn qablahuma fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ai rakawai na kafin asubahi sune bai yi ba sai annabi ya shiru kaga wannan ya nuna maka shiru din annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin hadisi da ake cewa annabi ya ga abu ya tabbatar ya zama hadisi to ya inganta haka akwai a cikin mai durbani haka wanda magana shafi na muwatta imam malik to za a iya yin su ina amma mutum misali ya fara su kafin da ya fara sai ga fara sallama sai yake bayan sallah zai karama zama malikiya su ce kai bari sai rana ya fito sai karama amma da ya inganta za karama bayan sallamewar liman daga sallah hadisi ya inganta da haka insha Allah eh, na'am بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما أفتمارونه على ما يرى a wannan sura ana mata laƙabi da suratun najm don an muka duba ayan ƙarshe na wannan sura ya ƙare da wa minan laili fasabbihu wa idbaran nujum sai wan najmi kuma wan hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa duka waɗanda yana nuna mana akwai halittu na Allah madaukakin sarki da Allah yana yawan ambatun su a cikin alkur'ani domin kula da yadda suke da tasiri a rayuwa na mutane kamar yadda malamai suka ce suke taurari aikin su guda uku ne Allah kuma ya kawo su duka a cikin alkur'ani na farko rujuman bishiyatin akwai aya aiko inna zayyana sama'a الدنيا بمصابيها وجعلناها نجوما للشياطين نفرقوك النبي زينة للسماء وزيناها للناظرين فوق الله كيف آه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين أو أو رأيت أيوة الله يحفظ زيناها زينة للسماء نبيوتنا نوكو يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فشيء الله ورب فكينا مغنى ne wa za a gani idan nujumu kadarat idan yana magana saboda akwai lokacin da aikin su kuma zai kare mu yi bayani a baya lokacin da sama za ta kasance ta birkice ba wata ba taurari ba rana to alamu ne na tashin alkiyama idan shamsu ko idan sama'u fadarat idan safiya menene idan sama'u a duka wa'annan alamu ne na tashin alkiyama to wan najmi idha hawa wannan sura ita ce wato a jerin surorin Alkur'ani ta hamsin da uku, wanda muka shi ita ce hamsin da biyu, yana da ayoyin da biyu, a kuma an fara ta kamar da ake fara sauran surori da bismillah wanda banda suratul tauba abinda suran take karantarwa tsirkake annabi sallallahu alaihi wasallama da abinda bai dace da shi ba abinda wato kafirai suke jingina shi da shi da kuma tabbatar da gaskiyan annabi akan kiran da yake akan tauhidi domin za ka ga ayoyin nan gaba daya suna nuni wato gaskiyan annabi wanda ya zo daga Allah domin wannan najmi idza hawa ma dalla sahibukum وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى دوك هنا ما في إيري سفو بيد النبي كي دوكو وهي وشي كي جرجرا كايان سبني وندما كي سندشي بين شديد القوى كما إن هو إلا وحي يوحى to kar ana tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da tabbatar da gaskiyarsa akan tabbatar da kaɗe ta Allah maɗaukacin sarki abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya roito wani hadisi wato wace wannan sura ita ce suran farko da ta sauka wanda akwai sajada a cikinta wannan sura wannan jimidin ƙala? da wata rana annabi ya karanta ta fa sajada annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yayi sujjada wa jada man khalfahu duk wanda suke bayan annabi sai suka yi sujjada su ma illa rajulan sai wani mutum kawai ra'aitu akhadha kaffan min turabin fasajada alayhi shi da yazo zai sujjada bai sujjada a kasa ba sai dan tsebo kasa sai sujjada a kanta shikenan abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu sai ina monitoring wannan mutumin tun da yayi wannan abu kowa ya yi sujjada sai shi shi sai kawai ya dauko dan kasa sai ya matsa a goshinsa sai ina kallon shi fara'aituhu ba da zalika kutila kafira sai na ga an kashe wannan mutum yana kafiri daga baya hmm? annabi ya yi sujjada Allah ce a yi sujjada shi ba zai iya sujjada ba ya bi bin umarni annabi sallallahu alaihi wasallam fal yahzar alladhina yukhalifuna kana an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim kaga abin da ya same shi ce ina kallon mutumin sai gashi an kashe shi yana kafiri Allah ya tsare mu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu ko ce ayi abu mutum yayi gaggawa yayi wannan ko baka yi ba ka kana jin daɗi kana so ka dama ne baka samu ba ba wai kaji kana jin kaci annabi ya ce ayi abu wani yana yi kana gani ya cika iyawa a'a yana kaza a'a wannan akwai mummunan abu cikin zuciya da ƙyar mutum ya ƙara lafiya ba ya sa sai Allah ya jarrabe su sai ga kuma duk inda gaskiyar take sai ga ana jinta da gangan in su ya saba ma hadisin annabi sai Allah ya jarrabe shi da haka ta zubi mutane da ake faɗa da su akan kabul da sadal yanzu ko lama bi da gangan kawai hadisai babu wani hadisi guda ɗaya guda ɗaya da ya inganta da nuna annabi ya yi sallah haka amma saboda sun yi wasu hadisai tabbatattu zama su tabbatar da wani ra'ayinsu sai Allah kuma ya jarrabe su da haka sallama ya duk hadisai ingantattu annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ay yamini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ay shimali amma sai da kuma assalamu alaikum shikenan duk hadisai annabi sai ga ana ture su to ba wai abu abu ne da shi Allah ya kankalle zuciya yadda zuciya take sai ya batta a haka sai kuma ya sa ta dinga tafiya a haka ne shi yasa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallazina tadu zadahum hudan wa atahum taqawahu idan kuma mutum ya karkata falan ma zabu zaba Allah qulubahum fi qulubihim maradun fa zadahum Allah marada yasa kullu mutum ya dinga neman Allah madauki sarki kullu ya nuna masa gaskiya mai ba shi ikon bin gaske da mutum ya gaskiya so ɗaya to ya kangare da ganga to shi ke nan sai Allah ya karkara karkatar da shi Allah ya tsare mu to da ga wannan ya yi sujjada a tare da annabi shi ga abin da ya yi masa na annabi bai masa ba daga ƙarshe sai aka kashe shi yana kafuri inji Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya tsare mu to wannan najmi idza hawa shi Allah madaukakin sarki kamar da malamai suke faɗi yana da dama ya rinse da duk abin da ya ga dama daga halittunsa yanzu kama ya rinse da tauraro idan hawa lokacin da ya karkata zai faɗi ga fassara wasu malamai shi Allah ya rinse da komai amma wal makhluq ci bawa abun halitta la yanbaghi lahu an ma illa bil khaliq baya rintsuwa da komai sai da Allah ba rintsuwa da annabi ba rantsuwa da mala'ika su bai rantsuwa kabarin babansa ko da wani shehi ko da babu babu man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut haka annabi ya fada duk wanda zai yi rantsuwa to yayi da Allah ko ya ce ya fi maka kenan alkhairi to shi Allah yana da dama ya rantsuwa ibnu kathir ke faɗi malamai masu tafsiri su yi sabani akan wannan najmi hawa fa qala mujahid sai su kawo farko magana mujahid ya'ani bin najami as abinda ake nufi da najam shine as-surayya wannan tauraro ina da yaya da ake kira surayya ko idza saqadat ma al-fajr lokacin da take faduwa tare da fituwan al-fajr kaga can fasabbihu fasabbihu wa idbaran nujum ce ka yi masa sallah lokacin da saurari suke ja da baya za su wari to nan ma sai ta ki kuma wannan jimi ne za a hawa wadi lokacin da saurari suke yarzuwa da wannan taurarin da aka ce ka yi sujjada a wannan lokaci to shine ibn kasir ke faɗi wa kaza ruwiya an ibn abbas haka nan aka ruwaito daga Abdullahi ibn abbas wa sufyan al-thawri wa ikhtarahu ibn jarir ibn jarir shi ma abin da ya zaba za ga imam ibn kasir da yawa ina kama ganganin ibn jarir saboda ya tasiranta dukkan su kamar ɗalibai ne na abun nan wato na malami ɗaya inda suka shawo ilimi kuma a su iri ɗaya to da yawa in yana tasirin sai kan kawo maganganu sai ce to ibn kafir ma ga abin jari ma ga abin da ya zaba ga abin da ya zaba cikin maganganunsa to haka ya zaba wa za'ama suddi imamu suddi ce a abin da ake nufi az-zahra akwai tauraruwa da ake kira az-zahra taurari guda bakwai da ce akwai muriqa akwai azhar akwai al-bukhari akwai al-qamar akwai ash shams akwai kuma al-mushtari sai zuhal duka wannan manya-manyan taurari ne kamar rana suke ko su wasu sun fiti lama ma wata girma suna kuma fitowa kullum suna faruwa yanzu haka inda za samu wani abin da yake mai hangen nesa kamar su telescope za ka iya ganin su inda suke a yanzu haka sai ga wasu suna manne da rana ana tafiya tare a faɗi tare wasu wata wasu kuma da safi suke faɗo haka dai kullum suna nan su ma suna yawo su ne imamu ibn sa'adi yake cewa abin na annujum as-sayyara wanda suke taurari masu tafiya wanda ake gane gabar da yamma da su to idza hawa iyasun kuya lokacin da suka gangara za su faɗi alhawi shine ma'ana mutum ya haya haka shi ake kira sun kuyawa da wannan suna ko kuma a wannan kenan wa za'ama suddi zahra wa qala ad-dhahak wa an an-najmu da taurari lokacin da ake jifan shedan zama muke da cikin aikin shedanu akwai rujuman lishayatin Ta Allah ya rantsuwa da wannan taurari lokacin da ake jifan shaytanu da shi in ji malam bahar mun ji abin da mujahid yake faɗi shi ya faɗi wannan tauraro ake nufi ya'ani idza rubi wa hada qawlun lahu ittijahum idza ibnu kasir yake wannan magana ita ma tana da nata wajahi ma'ana ita ma za ta iya zama haka ɗin kamar yadda malam bahar ya faɗa وعن مجاهد في قوله تعالى والنجم إذا هوى يعني القرآن إذا نزل شيء إمام جاهد جانتين هكي والنجم إما ينزل القرآن لكم من ذي سوقه الله ينعلم سواده وهذه الآية كقوله فلا قسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المقافرون تزيل من رب العالم فيقاوة دليل فلا لكنون قرآن فلا قسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه أي معظم نجوم في القرآن قريب إنجي مالا واتو مجاهد مجاهد نكو إنجي مجاهد الله وحكي سبكي مسرعه هذا هو المقسم عليه أي أبند الله يرنسوها قد أبند كتلا جواب القسم ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى abokinku annabi sallallahu alaihi wasallama bai bata ba sa'annan kuma bai mema nan gawa da larabci an ce haka ce bata shine mutum ya bi hanyar da ba daidai ba akan jahilci sai ce eh, balla al'in haka ce kuma gawa ya san hanyar amma kawai da gangar sai yi nan to sai ce ya abin da ake kira algawa ga an gane bata da jahilci algawa kuma da sani kamar yahudawa kenan su suka bata akan sani nasara su kuma akan jahilci to su ne balal balabbalin kenan Allah ya tsare to ma balla sai kuma ma gawa wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bata ba akan jahilci sa'annan bai bata ba akan sani shine abin da yake wa huwa shahadatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu rashid wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan shari'a تابع للحق ينا كنا بن غسيا ليس بضال باب تشيبني واي ضال وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم قل لي بهنيا بعد ذي ذي با بعد هذا ما يكون يا ذي ذي ذي با شيني ما ضال كلمة بل النبي صلى الله عليه وسلم واتوشيني أبنا آه، آه، والغبي شيكما هو العالم بالحق العادل أنه قدر إلى غيره يا ثم غسيان sai ya karkata da gaskiyan da gangan da nufi to kaga shi ne sai a ce wannan gawiyun ne an fahimta na'am fanazzahu Allah fanazzaha Allah rasulahu Allah barki sarki ya sai ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallama da shari'ansa daga wannan bata domin ma balla sahibukum wa ma gawa an mushabahat daga mushabahat ahlul ah, dalal daga kamanceceniya da batattun mutane kan nasara kamar nasara wa tariqul yahud da kuma tariqul yahud hanyar wato yahudawa wa hudu wa hiya ilmu shay wa kitmanihi na yahudawan kenan wal amal bi khilafi bal huwa salawatullah wa salamuhu alayhi wa ma ba'athahu bihi min ash-shar' al-'azim fi ghayat al-istiqam shi annabi sallallahu alaihi wasallam ina kan hanyar daidai innaka ala siratin mustaqim ko innaka latahdi ila siratin mustaqim to yana kan hanya shi yasa zai shiryatar da wani akan wannan hanya ne to shi annabi yana kan hanya daidai wal itidali da kuma daidai ba wuce gona da iri ba wal wasadari da daidai domin yahudawa da suka suka zo kai suka yi abin da ake kira ifradi so kuma nasara sai suka yi tafridi to sai al'umma nan suka zama a tsakiya cewa ja'alnakum ummatan wasadan su kamar mala'ika abin da mai sunansu yahudawa ai suna kafir ta suna cewa maman annabi ta Allah ya tsare zina ta yi ta haife shi su yahudawa ke su kuma nasara sai suka wuce suka ce kuma ɗan Allah ne kaga wancan sun zama ne sun yi mummunan abu waɗannan kuma wajen sansa sai suka wuce gona da iri suka ce ɗan Allah ne to kaga wannan kenan to mu kuma a'a bawan Allah ne manzon Allah ne wanda aka haife shi ta wannan domin ya zama ya nuna mu'ujiza na shi Allah madaukin sarki ana iya samar da ɗa ba tare da uba ba kamar yadda aka samar da Adamu ba uwa ba uba Hawwa kuma ba uwa sai uba kawai sai kuma sauran mutane tsakanin uwa da uba Allah madaukin sarki ya dace da mu bal shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan daidai shi yasa Allah ya ce o ma ku anil hawa annabi baya kunshi da sarrai ko da wasa duk abin da ya faɗa yana faɗa ne daga abin da Allah maɗauki sarki ke masa rami ai ma ya ƙulu ƙaunan an hawan wa an ba ya faɗin wani magana a kan son rai da wata manufa in huwa illa wahayin muha ba komi ba ne yake faɗa sai wahayin da Allah yake masa ta hanyar jibrilu ai inna ma ya ƙulu ma umira bihi yuballighahu ilan an-nas kamilan mawqura annabi yana faɗin ko yana aikatawa abin da aka ce masa ya isar ga mutane cikakke min gairi ziyadatin wala nusani ba ragi ba tsari annai bai taɓa tsara ma ubangiji ba shi ya ta'ala ya walau taqawwala alaina ba ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qadana minhu watin thumma kuma min kun min ahadin anhu hajibin in yi man taqawwuli ya gyara ma Allah magana ko ya ce Allah ya faɗa alhali Allah bai faɗa ba Allah na kama shi ba wanda ya cece shi daga cikin ku kenan annabi ana ba wato ana ma abinda hausa suke cewa a tona ne dutse ko don a ba a ya tsoro wani ne ya kawo maka aya nan sai haƙoranka ba su da ƙarfi sai ka ɗauki dutse ka tona kaka aya zai ji kenan <laughs> na ji ya kare kenan to wannan ana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato in ya faɗi abu wanda Allah bai fada ba sau ina ga wani annabi sallallahu alaihi sallama. to kaga kenan annabi duk abin da ya fada wahayi ne ai inna ma yaqulu ma umira bihi yana fadin abin da aka umurce shi baya rigewa shi yasa imam ahmad ya ruwaito daga hadisin abi umama al-bahili annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu la yadkhulanna al-jannata bi shafa'ati rajulin ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد ربيعة ومضر فقال رجل يا رسول الله وما ربيع من مضر قال إنما أقول ما أقول annin sallama yake faɗi a wani hadisi da abu ma ya wanda imam ahmad a musnadin da ya shi ke faɗi wasu mutane za su shiga aljanna da ceto wani mutum wanda ba annabi ba sun kai kamar kabilan mudar ko kabilan rabi yawa sai mutum yake cewa mai yake nufi da haka je ni dai na faɗi abin da na faɗa wannan ya rage kuma naka yana abin da ya faɗa daga Allah yake ba kada wani tambaya mai ake nufi da kaza ne abin da annabi ke yi wannan munasabar wannan hadisi shi yasa in ka samu hadisin annabi kada ka yadda kace zaka guda shi da hankali da wasu inda suka bata kenan komai sai sun guda shi da me da hankali in suka ga hankali ya dauka sai su dauka su karantar su ta karantarwa su yi ta gaya mutane su fi kamar ya saba da tunaninsu sai su jingine wannan hadisi ya sa ke samun matsaloli tsakanin ƙungiyoyi daban-daban inda ahli sunna suka gagara kenan inda shekul islam ya gagari duk yan bidi'a a zamanin ka da garki a ce kawai aje a kulle su duk abin da aka tambaye shi aka ce ya faɗi kaza sai ka kashe Allah yana sama yace eh ne dalilin shi amintum ma fi sama haka Allah ya fara to ya yake a sama Allah da yana so mutum da ya gaya mana bai gaya mana ba sai a wuce wurin ashe Allah yana da hannu ce eh Allah ne fara me yasa me dalili tabarakallazi bi yadihi al-mulku bal yadahu mabsuutatan yake me ya hannu yake in yana so mutum ya fada a wuce wurin haka za ka gani duk ayoyin ka kalli sa na tauhidi da ya kulla babi da ce kala Allah ta'ala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a haka ya gagari mutane gaba daya to duk wanda ya rike kala Allah kala Rasulu wanda zai jaya da jiki sai dai ya faɗa amma ba zai taɓa kare kai ba to shi yasa mutum ya rike mufaɗin Allah da maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ka gane abin da suke nufi baka gane ba wannan ba abin nan domin a cikin ayoyi akwai mutashabi fa amma allazina fi qulubihim zaybun yattabi'una ma tashaba min ibtigaa ta'wil wa ibtigaa al-fitna kace mun imani da abin da Allah ya faɗa ya abin yake Allah shi ya sani kamar yadda Imam Malik ya faɗa ce Allah ya daidaita akan al'arshi ce imani na kan daidaiton Allah kan alharci wajibi ne ce tabbaya ya ya daidaita ce wannan abin nan majahul ne ko kuma kaifiya kai ya Allah ya daidaita ce ba musa wannan ba ce tambaya ya daidaita ce wannan mai sunansa jahilci ne eh ba a tambaya ya Allah ya daidaita inda yana so mutum zai ya faɗa mana kamar yadda ya sauran bayanan abubuwa da yawa saboda haka insha Allah za mu tsaya a nan kuma in ba ni hawa in huwa illa wahayun yuha akwai bayanai da yawa akan wannan in huwa illa wahayun yuha domin a daga cikin sahabbai akwai wanda suke suna nan suna zaune duk abin da annabi ya faɗa suna rubutawa wasu daga cikin su a ah, kana iya rubuta duk abin da annabi ta ta sun mutum ne kamar kowa wata rana ne kan faɗi abu akan ɓaci rai sai ya annabi ya ji sai ku rubuta duk abin da kuka ji ba abin da ke fita a wannan bakin sai gaskiya duka hadisar ga sunan imam ibn kafir zai kawo su muga daga dalilai wannan su daga nan ne aka fara rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa Allah barke sarki ya dace da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ga takardar mu na jiya mana awal in akwai wanda zai yi photocopy da samun da jina cikin wasu yake sai a bani